والعاقبة ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بايهك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da haduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin abdullahi ibn abbas wanda aka fi sani da masallacin kandahar a cikin wannan unguwa ta rijiyar lemo a kanan dabo a yau sha biyu ga watan al-muharram hijira biyar wanda ya zo daidai da sha biyar ga watan sha ɗaya meladiya uku cikin karatunmu na wannan littafi mai albarka muktasaru shama'il muhammadiyya littafin da yake bayanin halaye da ɗabi'u da abubuwan da suka shafi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan shine darasin mu na goma sha bakwai a cikin wannan littafi mai albarka kafin mu fara akwai tambayoyin da zamu amsa mai tambaya na farko ya ce malam wasu mutanen suna cewa imam malik haifaffen madina ne wasu kuma suka ce zuwa yayi to wanne ne gaskiya a cikin waɗannan maganganu guda biyu magana ta gaskiya imamu malik haifaffen garin madina ne waɗanda ake cewa sun zo kakanninsa wasu masu tarihi suna cewa kakanninsa sun zo daga yaman ne amma shi imamu malik haifaffen cikin garin madina ne kamar yadda malamai suka riga suka tabbatar kuma kamar yadda yake rubuta a cikin tarihi bal ma a garin madina ya taso kuma a garin madina ya karatu bai taɓa barin garin madina ba sai dai zuwa aikin hajji. amma dai ya fita neman ilimi ya tafi bagadaza ko ya tafi misira bai taba tafiya ba imamu malik ya zauna a garin madina ne a nan ya yi karatu don haka haifaffen garin madina ne wani yana cewa shin fitsari a tsaye tare da yin magana idan mutum yana ban ɗaki halan ne matsalar fitsari a tsaye matsala ce da take tabbatacciya wanda ya karatu zai gani akwai hadisi ingantacce a cikin bukhari da sauran jaman hadisi hadisin huzaifa Allah ya kara masa yarda yace annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama ata ta qaumin fabala qa'ima wajen Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zo wajen zuba shara inda wasu mutane suke tara sai manzo Allah ya ba wali a tsiye wannan hadisi yana nan hadisi ne ingantacce wala Allah mai tambaya ya tambaya ne dan kila yana jin wasu suna sukan ahlus sunna da cewa suna cewa manzo Allah ya ba wali a tsiye sai ce suna zagin manzan Allah da wannan wannan kuma jahilci ne ya kawo haka su suna auna ma'ana suna auna addini ne da al'adarsu mu al'adar hausa abinda aka sani shine in za ka yi bauli ka tsugunna wanda aka yana bauli a tsaye al'adar mu sai mu ce ba musulmi ba ne sai mu ce arne ne yana yin bauli a tsaye haka wannan yadda arne yake haka yake haka ba gani ana yi haka muke cewa a nan al'adarmu to amma ka sani al'adar mu tana iya bambanta da waɗanda ba mu ba yanzu akwai guraren da in ka je dole ma ka yi dutsiyar ka asalan ma gurin bawalin an ɗanye shi ne haka ya ɗaga sama in dai ba za ka yatsi ba sai dai ka yi bawalin inda ba nan ake cewa kai ba dan asalan ma ba a yi shi dan ka tsugunna ba su a gurin su ma ba san wani abu tsugunna ba in za a yi bawali da musulmansu da kafiransu kowa haka yake yi to kaga maganar ka ce tsuguna ai wani ka ce addini ne wannan wani abu ne da yake nuna baka san menene hakikanin addini ba babu laifi dan mutum yayi sai dai abinda malamai suke faɗa ya zama na mutum ya amince bawalin ba zai da masa ba kada ya je guri mai fako inda in kai bawalin zai dawo jikinka ya bata ma tufafi ko ya bata ma jiki wannan ana so ka kiyaye da wannan dan ba a so kana bawali yana dama ka sannan kuma ya zama na in kai babu wata cutuwa a tare da kai shi yasa akwai wancan hadisi za ga manzon Allah abinda hadisi ce a tasu ba ta kaumi ya zo wajen tara shara wajen bola na wasu mutane malamai suka ce kun ga yanayin gurin ba ba zai mutum ya tsugunna ba dan iya tsugunna zai iya bata tubabin shi da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wannan wani wala Allah ya ce wato ya zami da riwayar na na Aisha Allah ya kara mata yarda da rage cewa man kum annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama bala qa'iman kadi kazaba ce duk wanda ya ce muku manzo Allah ya bawli a tsitu yayi kuskure labarin kazaba anan tana nufin yayi kuskure sai mu ce anan ta ba da labarin abin da ta sani ne baya kora abin da Huzaifa ya faɗa domin abin da Huzaifa ya faɗa ba a cikin gida akai ba ya gane manzon Allah ya aikata ita kuma tana ba da labarin iya abin da ta sani ne idan mutum ya faɗi iya abin da ya sani wani kuma ya faɗi ƙari a kan abin da wancan ya sani to babu karo tsakanin maganganunsu idan idan yanzu misali wani ya zo ya ce malam bai zo ba saboda lokacin da ya zo gurin malam bai zo gurin ba da aka da ya tafi aka tambaye shi malam ya zo ce a malam bai zo ba sai wani ya tafi shi kuma yana isa gurin sai aka ce malam ya zo ya ce eh yanzu na buru shi ya zo babu babu tanakuri ma'ana wancan lokacin da ya tafi bai zo ba nana Aisha ta ba da labarin abin da ta sani ne shi kuma huzaifa al-yamani ya bada labarin abin da ya sani da haka wanda ya tabbatar da abu ana gabatar da maganar sa kan wanda ya kore domin wanda ya tabbatar din ya zo da ƙarin ilimi ya zo da ƙarin wani abu wanda wancan bai sani ba da haka anan babu laifi za a karba kamar yadda malamai suka yi bayani hatta waɗanda suke yawan surutu akan wannan hadisi shi a suna yawan surutu kan wannan hadisi yana na rubuta a cikin littattafansu su ba akwai ruwaye da suka tabbatar da haka wani sa'in jahilci ne da rashin sani yake daukan su suke irin waɗannan maganganu din amma alal laƙiƙa an su da jamansu akwai hadisai da suka gwada haka satin da ya gabata muna cikin babin da yake bayanin rayuwar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mun karanta hadisi da manzan Allah ya fito kuma bayan ya fito sai ga sayyidina Abubakar shi ma ya fito wanda duk gaba ɗaya yunwa ce ta fito da su sun je gidan wani sahabi abul haisam ibn tayyihan suka sauka a gidan shi a matsayin baki ya girmama su ya karrama su ya ba su dabino kamar yadda ya ba ya yanka musu dabba suka ce manzo Allah ya tunatar da su cewa Allah zai tambaye su akan wannan ni'ima din sannan manzo Allah ya ce masa idan an kawo bayi ya zo da ya zo kuma manzo Allah ya cika alƙawari ya bashi bawa sai dai mai nasiha da cewa ya kula da wannan bawa ya kyautata masa wanda da karshe shi kuma wannan sahabi ya je yanta wannan bawa din dan ya cika waccan wasiya ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam za mu tashi kan hadisin sa'ad ibn abi waqqas mala yace sa'ad ibn abi waqqas kulu. ma'ana an karbo daga sa'ad ibn abi waqqas Allah ya kara masa yarda yana cewa inni la awwalu rajulin ihraqa daman fi sabilillahi azza wa jalla ni ne farkon mutumin da ya zubar da jini akan tabarkin Allah saboda Allah madaukakin sarki wa inni la awwalu rajulin ni ne farkon mutumin da rama bi sahmin fi sabilillah ya jefa mashi ya wurga kibiya saboda Allah akan tabarkin Allah laqad ra'aytuni sa'ad ya ce na ga kaina aghzu ina yin yaƙi fi fil isaba min ashabi muhammadin sallallahu alaihi wasallama a cikin wasu jama'u cikin wasu jama'a wata jama'a daga sabon annabi sallallahu alaihi wasallama ma na akulu illa waraqash shajari ba abin da muke ci sai ganyen bishiya wal hubla da kuma ƙwayar hubla hatta taqarrahat ashdaquna yace har geban bakinmu ya fitar da kuraje ya kaushi wa inna ahdana ɗayanmu ya kasance la yada'u kama tada'u shatu wal ba'ir yana yin bayan gida kamar irin bayan gidan akuya ko irin bayan gidan tinkiya ko irin bayan gidan laƙumi, wanda yake bushashe mai yunwa wa asbahat banu asdin yace kuma yanzu an waye gari banu asd yu'azzirunani yu'azzirunani suna yu'azzirunani fi dini suna aibata na a cikin addini laqad khiftu wa khasirtu idan wa dhalla amali in ku abin da suke faɗa haka ne to wallahi na yi asara na taɓi aiki na ma ya lalace wannan hadisi na sa'ad ibn abi waqqas radiyallahu anhu wa arda sa'ad ibn abi waqqas ɗaya ne daga cikin sabon annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam za mu ga ƙasa malam ya sa namba ta 146 ya ce ismuhu sunan sa'ad abi waqqas sunan shi malik ibn uhayb ibn abdimuna bin zuhra al-qurashi az-zuhri shi sa'ad sunan shi sa'ad sunan baban shi ibn abi waqqas in ka duba ibn abi waqqas ba suna bane to ya sunan baban shine malik shine ma da yace ismuhu malik sunan baban sa'adu malik sai zama sa'adu ibnu malik ibnu uhaib ibnu abd munaf ibnu zuhrat al-qurashi az-zuhri shine nasabar sa'ad ahadu al-asharati na biljanna ɗaya daya daga cikin mutane goma din nan da manzo Allah ya musu bishara da aljanna sun zo a cikin hadisi a wuri ɗaya. manzo Allah ya ambace su a lokaci ɗaya yace abubakarin filjanna wa umar filjanna wa usmanun filjanna wa aliyun filjanna wa sa'adun filjanna haka manzo Allah ya jiro su shi yasa ake cewa al'ashara al-mubashirin bil janna ba wai ana nufin dan iyakan iya su ne kadai wanda manzo Allah ya bishara da aljanna ba haka ake nufi ba an ana faɗan su goma saboda haka manzo Allah faɗe su goma a cikin hadisi a lokaci daya to sa daya daga cikin su ne wa ahadu sitta kuma ɗaya ne daga cikin mutanen shida ashabu shura wanda sayyidina umar ya zaba lokacin da zai bar duniya yace su yi shawara tsakanin su fidda khalifa akwai sa'ad a ciki akwai abdurrahman bin auf a ciki akwai talha a ciki akwai usman ibn affan akwai ali bin abi talib su shida ne dai wanda sayyidina umar ya ayyana ci ku cikin shida din nan ku zaɓi ɗaya zama khalifa a cikin ku kuje je ku tattauna ku yi shawara wanda ga ƙarshe kuma shawara ta kaya akan sayyidina Usman Allah ya ƙara masa yarda to sa ɗaya ne daga cikin waɗannan mutum shida ɗin kun wannan ya gwada nagartar shi ta yadda har sayyidina Umar ya ayyana cikin mutanen da za a fitar da khalifa daga cikin su kana mustajabat da'wa mutum ne da Allah yake amsa addu'a shi da wannan ya fice a cikin sahabbai da ya addu'a kamar yankan wuka wani mutum kamar yadda imamu zahabi ya ka cikin sirar alamin nubala mujalladi na ɗaya tarjamar sa'ad ibn abi waqqas yace wani mutum yana zagin sayyidina aliyu wata riwaya yana zagin talha yana zagin zubair yana zagin aliyu bin abi idan ka biya ba khawarije ne kun san khawarija sun kafirta aliyu bin abi sun kafirta talha sun kabirta zubair sun ma kafirta muawiya sun gabirta duk wani sahabi da suka faɗa da junansu kowa kafiri ne a gurinsu to in ka biya ba khawarije ne to yana zagin sai jana ali bin abi talib da waɗannan sahabbai sai sa'ad ya hana shi ce ka daina wannan abun babu kyau sai ya ki hannuwa wata riwaya sa'ad sai raka abi ya addu'a akan shi ya mai mummunan addu'a sa'ad ya mai mummunan addu'a yana koyi mai addu'ar ba a jima ba a ɗau na ba sai ga wani raƙumi irin ya ɓalle ɗin nan ya gudu irin mahaukacin raƙumi kurin ya zo ya bangaje shi ya bige shi ya mutu ya wuce shi ne mutane suke cewa addu'ar sa da Allah ya karɓa kan wannan mutumin hakanan wata baiwa ko yarinya a gidan shi gajera ce sosai ce me yi same da aka ce ai wata ran sa'a ta yi wa ɓanna sai mata addu'a ya ce kada Allah ya kara miki tsawo sai ta zama a haka da aka shirya addu'a kamar yankan wuka ne ta zauna za mu karanta kissan shi a cikin wannan hadisi a gaba ta yadda yawa wani mutum addu'a guda uku kuma Allah ya amsa to shine ma da yake ce mana kana mujabar da'awa shi da ya addu'a Allah yake karba sa'ad lokacin da aka zo ana rigima tsakanin Aliyu bin Abi Talib da Muawiya ibn Abi Sufyan sa'ad bai shiga ba bai goyi bayan Aliyu ba bai goyi bayan muawiya ba ma'ana bai shiga fitinar ba bai shiga fadan ba da za a je a yakin jamal bai je ba da za a yi sufain bai je ba yana cikin waɗanda a ta fitina sun nisanci wannan fitina shi ne jagorancin buɗe iraki akwai yaƙi shahararre a musulunci da zaka ji ana ma'arikatul qadisiyya to sa'ad ne ya jagorancin ta har aka samu nasara kuma addini ya yadu shi ne ana yake cewa inni la awwalu rajulin ni ne farkon mutumin da ihraqa daman fi sabilillah da ya zubar da jini saboda Allah ma'ana a cikin wannan addini na musulunci in kana neman farkon mutumin da ya fara zubar da jini dan ɗaukaka addinin Allah sa'ad ne ga kisan mala ya kama da ita a ƙasa ai araka bi fathi alha'i wa sukuniha yace wa kana hadha dam shi wannan jinin da sa'ad ya zubar min shajjatin li mushrikin daga wani ciwo ne da ya ji wani mushriki Shi shine ce rawa ibn sa'ab ibn isaq rawa ibn isaq ibn isaq ya rawaito anna sahaba kanu fi awwalil islam sahabbai sun kasance a farkon musulunci yastaghfuna fi salatihim suna kuya in za su yi sallah wa ma sa'ad fi nabarin yusalli fi sha'b fi sha'b sa'ad yana sallah wata rana shi da wasu sahabbai cikin wani kwari wani hanya wani kwari tsakanin duwatsu ma'ana sun boye suna yin sallah in tsala alaihim nafarun minal mushiriki na wahum yusalluna sai ga su mushrikai arnan makka sun bullo sai suka ga sa'ad suna yin sallah fa abu alaihim sai suka aibata musu suka dinga kushe musu wa shadda shiqaqu bainahum amma maganar sabani yayi yayi tsanani tsakanin su ma'ana su faɗa su ma su faɗa hatta taqatalu har suka yi faɗa fa daraba sa'ad rajulan minhum bi lahyai ba'irin fashajjahu sai sa'ad ya daki wani mutum daga cikinsu bela hayai ba'irin da irin kasusuwa ɗin na gefen baki na raƙumi ya ɗauka ya kwaɗa wani daga ciki sai je mai ciwo fakana awwala damin fil islam ne barkon jinin da ya zaba a musulunci to haka ibn sa'ad ya kawo wannan kissa mala albani ce kisa ce mu'dala ma'anan mu'dala bai faɗi wanda ya gaya masa ba ibn sa'ad bai rayu da ibn ishaq bai rayu da da sa'ad ba bai rayu da sahabbai ba to da haka da ya kamata ya gaya mana da gurin wa ya rawaito shi kuma da gurin wa to amma bai kata da sanadi ba suka ce to wannan shine abin da sa'ad yake nabi da shine mutumin da ya fara zubar da jini a cikin musulunci wa inni la awwalu rajulin yace ni ne farkon da mutumin da rama bi samin fi sabilillah da ya jefa mashi ko kibiya akan tabarkin Allah Shi ne farkon mutumin da ya fara jifar mashi ko kibiya akan tabarkin Allah ma'ana ya yi harbi kenan akan tabarkin Allah maɗaukakin sarki shi ma'anan yana ƙirga shi wani abu ne da yake na jin daɗi da karama sun ce wannan ya faru lokacin da wasu jama'u suka fita ƙarƙashin jagorancin ubaida ibn al-haris ibn abdulmuttalibi suka fita farkon shekara ta farko da yin hijira ba ma shekara ba da yin hijira su sittin maza Allah ya aika su yace ce su je su binciki wani ayari na ƙuraishawa to da suka je sai abin ya kai har da yin harbi da mashi da kibiya to sa'ad shi ne barkon wanda ya fara harbawa shi ne abin da yake faɗa a nan sai ce da ƙadira aituni wallahi na ganne ni kaina ma'ana a nan ya ce ina tuna lokacin da ni shi ne ma'anar la ƙadira aituni aghzu fil isaba ina yaki a cikin jama'a al'isaba shine jama'a wadda take daga goma zuwa arba'in game yadda wasu malamai suka faɗa isha eh, to na ganni ina yaki cikin jama'a cikin wani dandazo na sahabbai yake cewa min asabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ma na akulu ba abinda muke ci illa warqu shajar sai ganyen bishiya ma'ana ba su da wani abinci a lokacin suna cikin halin matsi da halin rashi ba wani abin da suke ce illa waraka shajari sai ganyen bishiya wal hubla hubla mu ga malam ya fassara mana a kasa yace bi dhammil ha'i wa sukunil ba'i hubla ko kuma bi dammihima ko ce hubula hubu ba din kai mata damma ko kai mata sukuni duk ɗaya ne shine yace wa huwa waraqun wani ganye ne yushbihul lobiya ya yi kama da ƙwaya ko ya yi kama da ƙwayar wake wani ganye ne da za gan shi kamar ƙwayar wake ko ƙwayar abinci wakilar shajarun lahushau ko suka ce bishiya ce mai kaya almim dai warakar shajara ganyen bishiya alhubulla kana iya cewa ganyen hubula ganye ne na nau'i na wata bishiya babu abinci a lokacin saboda rashi abin da suke ci kenan don ɗaukaka addinin Allah yau waɗannan sabai su ne suke zagi ka yadda suke wa addinin yace ga mu a cikin taron sahabbai ba abin da zamu ci mun fita yaki saboda Allah amma babu abin da zamu ci sai ganyen bishiya bishiyan ma babu mai kyau sai mai kaya shi yasa yace hatta taqarra hat ashdaquna hannan gefen bakin mu suka fitar da kuraje suka yi ciwo saboda in ka san zaka ci abin da kaya dole zai iya fitar maka da da launi yace to haka haka yi faru yace bai tsanan ba wa inna ahdana dayan mu la yadau kama da wal ba'ir yana yin bayan gida wushashen bayan gida kamar yadda dabba take yi saboda rashin abinci kaga yanzu in ka je ban daki zaka yi bayan gida sai ga yana fitowa kamar na na akuya ko tinki a baka da lafiya ko ba ka ba kaga yana fitowa guri guri guri dan dan mici kai ka san ba lafiya akwai matsala to saboda abin da suke ci ne idan zai je bayan gida kamar na dabbobi guntu guntuwa ka zaka gani suna yin shi wasu malamai suka ce yana ishara anan sa'ad yana ishara zuwa ga fitar da suka yi su ɗari uku ƙarƙashin jagorancin ɗaya daga cikin sabon annabi sallallahu alaihi wasallama abu ubaida manzo Allah ya tura su wani guri da suka fita abinda manzo Allah ya ba su na guziri wata jaka da dabino a ciki shi ne kaɗai iya abin da Allah iya ba su iya ana tafiya tun ana jinkowa a ba kowa an zo kari sai da aka da ana ba kowa guda ɗaya. shi ya guge ya ce ai abin da muke yi shi ne sai mutum ya tsotsa ya tsotsa ya tsotsa in ya kusa cinyewa ya tsotsa ya tsotsa sai kuma ya taune sai ya kora ruwa kuma sai dare ya yi kara ci wani hadisi yana cikin sahihi muslim riwayar jabir ibn abdullah suna tafiya har abin ya zo ya kare suka wayi gari ba abin da suke ci sai ganyen bishiya kamar yadda uh, sa'ad ya faɗa a nan yace suna cikin wannan yanayi sai suka zo bakin kogi sai suka hango wani abu kamar tarin yashi suna zuwa suka ga wani katon kibi ne wata dabba ce ana kiranta al'ambar kibi ne kato yace shi muka dinga ci kwarmin idan kifin ya ce sai mu shiga cikin kwarmin mu ba su mutane cikin kwarmin idan sai zai shiga kwakulo abin da suke so ya ce abu ubaida ya ɗauki ƙashin haƙarƙarin kifin irin ƙashin nan na haƙarƙari na dabbar kun sa alankwashe ki sai ya tsayar da shi alankwashen haka sai aka duba wani raƙumi ne bi tsawo a cikin tawagar sai aka ja sai aka duba wani mutum ya bi tsawo sai aka ce ya hau raƙumin aka kora shi wuce ta ƙarƙashin kashin dabba kaga ba karama bace dan wata riwaya su mutum goma sha uku suke shiga kwarmin idan haka suke ta cin naman da barko da suka gani sai suka ce to wannan abun bushe ne dan bai da rai ruwa ne ya hoshi sai abu ubaida ya ce to ai mu manzannin manzan Allah ne yan aiken manzan Allah ne kuma yanzu mun shiga larura me zai hana mu ce sai da suke wata ɗaya suna ce fa aka lumin hushaharan wata ɗaya suka yi suna ce da za su tafi suke guziri sai suka je suke ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallama labari ya rasulullah gashi gashi abin da ya faru manzan Allah ya ce ina naman suka ce ga saura manzan Allah ce ku bani shi ma ya ce sallallahu alaihi wasallama kun ga mun karanta hadisi dama ruwa huwa tahuru ma'uhu alhillu maitatu to shine wannan kibi ne da ake ran shi al'ambar na manta an binciko me ake kiran shi da turanci amma dai yana cikin manya-manyan kibaye halittun da suke cikin ruwa ba ƙananan halittu ba ne kuma sun fi wanda suke kan tudu yawa yadda yake ganin mu da mutane ɗannan da dabbobin mu na cikin ruwa Allah kaɗai sa adadin su da haka halittu ne masu yawa to wasu suka ce shine sa'ad yake faɗa a nan wannan tafiyar ce yake ba da labari sai ya cewa wa asbahat banu asdin yau gashi an waye gari in ji sa'ad banu asad ni fi dini suna aibata na a cikin addini ni da ne wancan abin ni ne na fara zubar da jini ni na fara jefa kibiya ga irin tafiyar da muka wajen ɗauka addini amma yau ni ake zagi a cikin addini kai ka ce kamar sa'ad yana raye a yau in shi'a suna zagin sa'ad suna zagin sabon manzo Allah yau ce ga banu asad suna gaya mai haka a nan wasu suka ce yana ishara ne zuwa ga kissar da ta faru lokacin sai jina umar izzat tana cikin sahihul bukhari da da sahih muslim da sauran littafan hadisi shine an sanya shi shugaba a kufa shi sa'ad mutanen kuba mutane ne fitinannu haka tarihi ya gwada dama nahiyar iraki nahiya ce mai wahalar zama shi sa da hajjaji zo dinga kashe su ya dinga ya dinga musu mulki na kama karya sannan aka samu zaman lafiya mutane ne masu fitina to sa'ad da ya zo yana musu gwamna duk wanda aka turo eh yan watanni sai suke karan shi wurin khalifa sai a cire shi shi ma sai suka kawo karar sa'ad suka kawo karar sa'ad sai sai jana umar ya turo wakilai ya ce aje a tambaya a garin aka je an je masallaci a tara mutane a ce to khalifa ya turo me za ku ce kan gwamnan ku sai zuba da alkhairi har sai da aka zo wani gari aka zo wani masallaci aka ce me za ku ce kan shugaban ku? sai wani dattijo ya tashi ko wani mutum ya tashi wani mutum ya tashi ya miƙe sai ya ce tun dai an haɗa mu da Allah zan faɗa na barko dai la yusinu sala bai iya sallah ba wai sa'ad ne bai iya sallah ba abu na biyu baya adalci a wajen rabo abu na uku baya aika rindina don yin jihadi don kiran mutane zuwa ga addinin Allah yasa da yace to tunda kai min addu'a da abu uku ni ma zan ma addu'a da abu uku yace Allah in ƙarya yake ka tsawaita rayuwar shi ka bijirar da shi ga fitina sannan Allah ka tsawaita mai talauci abu uku ya mai addu'a ce tun da gaban uku ne ma ga uku mai ruwa ya ce wannan tsohon sai da ya tsufa tsufa ta yadda hagilar shi tana rufe idan shi don tsufa amma yana bin yara jikokin shi ƙanana ba ma ya gani amma in ya ji motsin mace yarinya sai ya kai lalube kowa ya gani ce wannan tsohon addu'ar sa ce ta kama shi dama mun ce sa yana cikin mujabar da'awa to shine ana yake cewa wayyo abin mamaki ni ake aibata a addini sai ce laqad khiftu wa khasirtu idan in ku da abin da suke baɗa gaskiya ne ai yi asara kaga gaskiyar sa'ad kenan a ce sahabi ya zauna da manzo Allah bai iya sallah ba yace in ku haka ne ai asara wa zalla amali a aiki na ya rushe ma'ana yana so ya gwada ba haka bane lamarin domin haka ne to me amfani zaman shi da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan yake gwada maka irin wahalar da safe suka sha an kawo wannan ne a babin rayuwar annabi domin in manzo Allah na da shi ba zai ba su guziri kaɗan ba har su tafi suna cin ganyen bishiya da aka tun daga sabe suna cikin matsi to manzon Allah ma bai da shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai mala yace amru bin isa abu nu'ama al-adawi qala sami'tu khalid ibn umair wa shuwaisan abar ruqadi qala ba'asa umar bin al-khattab utbata bin ghazwan an karbo daga amru ibn isa abu nu'ama al-adawi shi kuma yace ya ji khalid ibn umair da shuwaisan sunan mutum ne wannan shuwaisan din a ya ji waɗannan mutane guda biyu ƙala sun ce ma'ana khalid da shuwais ana mai alkunya da abin riqat abin ƙala ba a sa umar bin al-khattabi utbata bin ghazwan umar dan khattab ya aika wani sahabi da ake kira utba ibn ghazwan wanda ya musulunta tun da jimawa wasu ma yana cewa yayi hijira kala biyu yayi hijira habasha yayi hijira zuwa madina da haka sahabi ne babba sayyidina umar ya aika shi wa qala yace in talik tafi jika anta wa man ma'aka kai da wanda suke tare da kai hatta idza kuntum fi aqsa biladil arab sai kun je can karshen garuruwan larabawa wa adna biladil ajam dab da garuruwan wanda ba laraba ba fa aqbilu to sai ku fuskanto sai ku nemi guri sai ku fuskanci guri kaza hatta idza kanu bil mirbadi sai da suka yi ta tafiya suka je wani guri da ake kira mirbad wajadu hazal kazzan sai suka samu waɗannan duwatsu din kazzan nan yana bin nau'i ne na duwatsu faƙalu suka ce ma hazihi waɗannan wani duwatsu ne ƙalu za ka ce hazihi basra wannan duwatsun da ake kira basra ne fasaru suka ci gaba da tafiya hatta balagu hiyalal jisri saghir sai da suka je wajen wata gada karama inda ake haurewa a wuce fa qalu sai suka ce ha huna umirtum nan ne aka umarce ku fa nazalu sai suka sauka fa zakaru al hadisa bi tulihi suka ambaci hadisin har zuwa karshe masu riwaya kenan qala fa qala utba min ghazwan sai utba ibn ghazwan yace laqad ra'aytuni na ganni hakika ni utuba wa inni la sabi'u sab'atin ma'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ni ne na bakwan mutum bakwai tare da manzon Allah ma'ana duk a lokacin ba kowa sai mu bakwai mu ne kadai musulmai malana ta'amun ba mu da wani abinci illa waraqu shajari sai ganyen bishiya hatta taqarrahat ashdaquna har bakunan mu suka ji ciwo suka yi bushe faltaqat faltaqat burdatan ya ce sai na tsinci wani bargo kasamtu ha baini wa baina sa'ad da na raba shi na da sa'ad na ba shi rabi na ɗau rabi fama minna min ula'ika saba'a amma yau mu guda bakwan nan babu wani daga cikinmu ahadun babu wani daga cikinmu illa wa huwa amiru misirin min Amsa. face yau shine gwamnan wani gari daga cikin garuruwa wasa tujarrabuna al'umara a ba'dana za ku ga da masu mulki bayanmu za ku gane mu muna yin adalci za ku gada masu mulki bayan mu wannan kissa za mu ga shek albani a farkon sanadin ya sa za'if shek albani ya za a fa sanadin wannan kisa din can kasa za ga ya kawo dalilin da yasa ya za a fa sanadin akwai safwan ibn isa abu nu'ama wannan safwan ibn isa abu nu'ama sika ne mukhtalif da haka yana da matsala a haddashi amma kuma can karshe inda ya ce laqad ra'aytuni za mu ga ya sa sahihun iya wannan magana ta inganta amma sanadin bai inganta ba amma in ka duba littafin almawahibin ladunniya na sharhin shama'ilin muhammadiyya in ban manta sunan littafin ba na al'imam ibrahim ibn muhammad albajuri wanda sheikh muhammad awama ya yi ta hakiki za ga shi ya ce shi gaba ɗaya ma ya ce hadisin sahihun ne ko hasanun lil ne ma'ana yana ganin ya inganta aka hada da wasu hanyoyin amma dai mahallin shahid da imamu tirmidhi yake so fahimta a cikin wannan hadisi ya inganta mu dawo farko ya ce ba a san Umar bin Khattab Umar dan Khattab ya aika malamai masu shari'a suka ce a ƙarshen khalifancin shi a ƙarshen khilafarsa ya aika wannan runduna din wa ya aika Utuba ibn Ghazwan wanda mun gaya muku babban sahabi ne kun ga anan yana cewa shi ya gan su ne na bakwai tare da manzan Allah kun ga kenan ya musulunta da dadewa ya aika sai jana Umar ya ce masa in talik kaje suka ce sai jana Umar ya aika wannan rundunan ne dan ta je ta abin da ake kira ribat abin da ake kira ar-ribat shine musulmai su je su zauna tsakaninsu da abokan gaba suna gadin garuruwan musulmai misali kaddara nan ƙasa ce amma iyakanmu ta yamma gari ne na arna kafirai abokan fada kunga idan ba mu da sojoji akan iyaka ko yaushe za iya hauro mana to khalifa sai ya zaɓi wasu mutane sojoji sai ce su je can su zauna dindindin shine ake kira ribati wani sayin in suka yi watanni sai a dawo sai a aika wasu shi ne abin da ake kira ribat wanda yana da lada mai yawa a cikin addinin musulunci manya-manyan malamai daga cikin tabi'ai sun yi ribati suna zuwa samu irin wannan gurin zauna kullum aikin suna lura da abin da yake kai kawo don kada a kafirai su farwa musulmai ba tare da sani ba shi sa in kana karanta tarihin musulunci kana karanta hadisai kana karanta alkur'ani za ga babu wani tsari da musulunci ya bari hatta tsare iyaka musulunci ya zo da shi to sai umar ya aika waɗannan shi sa anan ya ce masa in talik an tawaman ma'aka kai da wanda suke tare da kai ku tabe hatta idza kuntum fi aqsa al arab sai kun je karshen garuruwan larabawa ma'ana a lokacin garuruwan musulmai kenan wa adana al ajam kun je gurin kuma da ya zama shi yafi kusa da garin waɗanda ba laraba ba sune al'ajam nan al'ajam yana nufin abokan gaba saboda a lokacin kusan garuruwan laraba nan ne musuluncin ya yaɗu wani sa'in kana karatu zaka je ana kawo a tarihi zaka je ana cewa kufaru turk kafiran turkawa a lokacin garuwan musulunci bai yadu ba amma za a yi kaga turkiya kasa ce ta musulmai bala har daula ta kafa ko har daula ta rike daula usmaniya hedikwatar ta ai turkiya ne a cikin turkiya ne to a wancan lokacin biladul ajam ana nufin garuruwan wanda ba musulmai ba to sai kun je ƙarshen garuruwan larabawa dab da inda za ku shiga ruwan wanda ba musulmai ba to ana ake so ku zauna don ku kare waɗannan arna daga a cikin garuruwan da na musulmai shine ne ce faqbilu in kun je can sai ku fuskanto sai ku tsaya a nan gurin hatta idza kanu bil mirbad sai ta tafiya sai da suka je wani guri da ake kira mirbad bi kasril mim وسكون ra mirbad mirbadul البصرة suka ce an kira gurin mirbad saboda guri ne da ake aje dabbobi ma'ana dabbobi suke kwana a gurin shi za ake kira gurin mirbad da suka je gurin wajadu hazal kazzan kazzan bi fathil kafi wa tashdid zal al mu'jama kazzan kazzan ana ana rubin duwatsu ne wasu duwatsu ne yan kanana farare sai suka samu waɗannan duwatsu a gurin a nan mai ruwa yana sai kwatanta mana gurin da suka je faƙalu sai suka ce wa junansu ma hazihi me wannan ai ma hazihil hijara waɗanne duwatsu ne waɗannan fa ajaba ba'duhum sai wasu ko wani ya da amsa ƙalu suka ce hazihil basra wannan duwatsu sune ne duwatsun da ake kira albasra akwai gari da ake kira albasra amma nan ba garin ake ne dan a lokacin ma babu garin ita wannan basara ɗin suna cewa wannan sahabi ɗin shi ne ya gina garin basara shi ya ƙirƙiri basara a gurin amma asali gurin ba wani gari garin basara yanzu da muke ji da 'yan a suke ciki da cewa akwai ahlus sunna da yawa yanzu a cikin garin basara a iraki yake yanzu garin to wannan sahabi shi ya gina garin a shekara ta sha takwas bayan hijira suka ce gari ne da dama musulmi ne suka gina shi ba a taɓa shirka a garin ba ko ba a taɓa wuta gunki a garin ba shi za suke kiran garin da qubbatul islam saboda gari ne jin dama can musulmai ne suka gina shi to amma ana abin da suke nufi hazihi al-basra ma'ana hazihi ijaratul basra waɗannan duwatsu ne da ake kira albasra basra hazihi hijara tusamma bil basra fasaru sai suka ci gaba da tafiya ma'ana suka wuce wannan duwatsu din hatta balagu hiyalal al-jisr har sai da suka je setun wata gada karama aljisru shine abin da ake ginawa a kan ruwa a sa katakwaye a yi hanya ta inda za a wuce sai da suka je gurin wasu suka ce kusa da bagadada ne tsakanin gurin da zuwa bagadada bai fi kwana goma ba da suka je gurin sai suka ce hahuna umirtum nan aka ce mu tsaya ma'ana yanzu kamar sun wuce ko ina sun je gurin da suke ganin nan ya kamata tsaya sai ribati fa nazalu fa zakaru al hadisa sai suka ambaci hadisin har zuwa karshe mana abin da ake nufi suka tsaya a wannan gurin shi wannan utban ya aika a kurasan aka aiko rindina nan suka samu ma suka ta buɗe garuruwan musulunci kuma suka kafa gari a gurin to shi wannan sahabi yake cewa laqad ra'aytu ni na tina lokacin da ni anan ru'ya yana nabin tinawa na tuna lokacin na ga kaina ina tuna lokacin da nake ganin kaina wa inni la sabi'u saba'atin ni ne na bakwai ma'ana ɗayan bakwai su bakwai ne ma a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam. wasu ka ce domin su shida suka zo suka musulunta da haɗe da shi sun zama su bakwai yana cikin asabiki al-awwalin wanda suka shiga musulunci da wuri a larabci in ga an ce sabi'u saba'a to ana nufin bakwai to ɗaya a cikin mutum bakwai shine sabi'u saba'atin amma da za a ce sabi'u sittatin ana nufin cikon na bakwai amma sabi'u saba'atin ɗaya a cikin bakwai amma sabi'u sittatin cikon na bakwai ga shida yanzu mun samu cikon na bakwai Allah ya ce saniya sinaini wannan yana nufin ɗaya a cikin mutane biyu ko kamar sabi'u saba'atin ta aka yi saniyar sinaini ɗaya a cikin mutane guda biyu ɗin ma'ana yi jana abubakar na kame da yake cikin aya yau yake cewa na ganni ni ne cikon na bakwai ko kuma cikin na bakwai ma'a rasulullah tare da manzan Allah na malana amun illa waraqu shajari ba mu dafa wani abinci sai ganyen bishiya wannan yana gwada mana irin rayuwar da manzan Allah ya a wannan lokacin sai yake cewa hatta ta ƙarra hatta kuna har sai da geban bakunan mu suke ciwo saboda ganyen bishiya da muke ci to ana wannan hali faltaqattu burdatan sai na tsinci wani bargo yace ka samtu ha baini wa baina sa'ad sai na raba shi tsakani na da sa'ad wasu ka ce faltaqattu anan ba wai ana nabin tsintuwa haka ba kamar a ce ya ko ya samu wasu ka ce ana nabin tsintuwa shi ne ka tsinci abu da ka yi tsinta da ƙarshe kuma ya raba tsakanin shi da sa'ad yana so ya gwada mana yadda suke rayuwa bargo daya su biyu suke sharin a kan shi ya raba ya ba ɗan shi babu ba ma min na min saba amma yau ba wani daga cikin mu bakwai ɗin nan illa wa huwa amirul min al-amsar ce shugaba ne a wani gari daga cikin garuruwan musulunci ma'ana daga baya Allah ya musu buɗi kun san tun kamun za Allah ya bar duniya daula ta musulunci ta kabu sai jina abubakar ya zo ya ƙara kabata sai jina umar ya ƙara kabata lokacin da aka yi fituhat sai zamana an samu dukiya da aka irin su abu huraira wanda suka zauna a sufa kamar yadda muka karanta a baya suka walware tunda in an je jihadi an da za a raba ganima ko wata ganima da za a samu mai yawa ce ba kaɗan ba da haka yin an zo ana raba wanda suka je kowa sai ga ya samu abu mai yawa wani ya samu bayi a samu dawakai a samu kayan fada to wannan lokaci yake cewa gashi yanzu ma mun zama duk gwamnoni to amma sai yake cewa jarribuna al-umara ba'dana amma ba za ku jarraba shugabanni bayan mu ma'ana za ku ga ba irin muske ba shugabannin da za zo baya za ga ba su da gudun duniya ba su da addini kamar yadda mu muke da shi kun ga wannan sahabi yayi gaskiya dama kuma manzo Allah ya ta gaya mutanen Madina yake cewa ku yi hakuri za ku ga san kai bayana za ku ga sarakuna shugabanni masu san kai rawata riwaya suke tambaya Rasulullahi me kake umartan manzo Allah ce ku yi hakuri ku dai ku sauke nauyin da Allah ya dora muku ku roki Allah kuma ku nemi hakin ku a gurin Allah ma'ana za ku samu azzaliman shugabanni kuma an samu wannan tun zamanin sahabbai kun ga Hajjaj ai yayi jagoranci ya gallaza mutane da yawa in ka dubi a sa'id ibn jubair shi ya kashe shi babban tabi'i ne almajirin abdullahi dan abbas hajjaji ne sa ka dinga bin shi ya ta neman shi sai da ya kwakulo inda yake ya kashe shi malaman tarihi suna ca da ya kashe shi bai kara kashe wani ba dan lokacin da zai kashe sa'id ya yi addu'a ya ce kuma da kaina ba za ka kara kashe wani ba in Allah yadda da kashe shi yan kwanaki shi kuma Allah jarabe shi da cuta da rashin lafiya wanda daga ita bai tashi ba saboda ya taɓa bawan Allah babba sa'ir bin jubair wanda yake cewa za ka ɓata min duniya ta ni kuma zan ɓata ma lahirarka to haka jaji anas ɗan malik abdullahi ɗan umar waɗannan sabe sun sha wahala a lokacin duk da lokacin daular bani umayya ce amma dai akwai nau'ikan abubuwan da ba irin zamanin sabbai ba lokacin duniya ta buɗe ku duba a lokacin khalifancin harunan rashid daula abbasiya bayan wuce daula umawiya harunan rashid khalifa ne na musulmai suka ce idan hadari ya haɗu sai ya ce wa hadarin je ka duk inda za je kai ruwa ina nan za a kamun amfaninka ma'ana duk inda ya zai ruwa daula ce ta musulunci za a kame haraji haraji na wannan ruwan da ya yi saboda ya nuna ma yadda musulunci ya faɗaɗa a lokacin har ya zama da duk inda aka yi ruwa ma khalifa zai samu amfanin wannan abin to daula ta bani umayya akwai khalibobi masu kirki a ciki akwai kuma waɗanda ta arifu wa tunkiru akwai abu mara kyau akwai mai kyau a ciki in ka ɗauki daula umayya ta fara tun daga lokacin khalibancin muawiya ibn abi sufyan shine farkon wanda ya fara khalibobi cikin daula ta bani umayya to da kan shi har zuwa daula ta biyu ta bani umayya har kuma abin da ya biyo ba zuwa shekara ta 132 ko da uku a wannan ɗan tsukun duk da an yi abuwa da dama amma kuma a lokacin ne aka yada musulunci nan kasashen afirka musulunci ya shigo ciki lokacin ya yi karfi a lokacin daular bani umayya shi yasa wanda zai zo kudin gola gaba ɗaya tsine musu to bai sani ba hatta musuluncin da yake takama da shi su suka kawo shi a lokacin su ne aka yi ta yada musuluncin suna da abuwa kyawawa da zaka ambata shi yasa ba bai da amfani zagin mutum da tsine masa yadda ya kai baka san aikin da Allah ya karba nashi bakila da aikin da Allah zai mai gafara baka sani ba in dai mutum ba daidai ba ya mutu yana kafiri baka da bakin da zaka yi tala'anta shi kana tsine masa dan baka sani ba a gurin Allah Allah ya gafarta masa kai kuma idan kana tala'anta shi kana zagin shi ko da yayi laifi yanzu lokacin la'antance da zagin shi ya wuce matukar ya mutu yana musulmi saboda tsakanin bawa da Allah ba mai shiga hadisi a cikin muslim wani mu da ke cewa wallahi la yaghfiru Allahu li fulan ce wallahi Allah ba zai wani gafara ba manzo Allah yana ba da labarin wani mutum daga cikin bani Isra'il ya kalli wani mutum ce wallahi Allah ba zai wani gafara ba sai Allah yake cewa man zallazi ta Allah alayya Allah aghfira li fulan waye yake rantsuwa da ni ba zan gabarta wani ba fa inni qad ghafartu lahu wa ahbattu amalak Allah ya ce na gafarta masa kai kuma aikinka na rushe shi to shi yasa in dai mutum musulmi ne ka kame bakinka akan shi ya bi alheri to ina kuma ga waɗanda irin sabon manza Allah wanda kai ana magana aiki ma ba za ka haɗa kanka da su ba ka ji yadda suka rayu an anas ƙara an karɓo daga anas Allah ya ƙara masa yarda ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce laqad ukhiftu fillahi manzo Allah ce an tsorata ni saboda Allah wa ma yukhafu ahadun a lokacin ba wani wanda ake tsoratarwa wala qad uzitu fillah an cutar da ni saboda Allah wa ma yuza ahadun a lokacin ba wanda ake cutarwa wala qad atat alayya salasuna min baini laylatin wa yawmin yace kwana talatin sun zo min nayi kwana talatin tsakanin dare da yini wa maliya wali bilalin ta'amun ya kuluhu zu kabirin illa shay'un yuwarihi ibnu bilal Ya ce kwana yi kwana talatin tsakanin dare da yini ne da bilal ba mu da wani abinci da mai hanta zai ci face ɗan abinda bai biya ya buya ba a cikin hammatan bilal wannan hadisi yana gwada mana irin yadda manzon Allah ya rayu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam musamman a farkon zuwa da wannan addini manzo Allah ce laqad ukhibtu an tsoratar da ni mana abin da manzo Allah yake nufi mushrikai sun dinga tsoratar da shi suna cewa za su kashe shi za a yi mai kaza za a yi kaza wa ma yukhafu ahadun a lokacin babu wani wanda ake tsoratarwa sai manzon Allah manzo Allah kadai yake wannan cutar manzo Allah ce wa laqad uzitu fi billahi an cutar da ni saboda Allah wa ma yu'za ahadun ba wani wanda ake cutarwa a lokacin saboda manzo Allah ya zo da addini a lokacin bai da mataimaka lokacin shi kadai ne sai da ya samu na Khadija ya samu sayyidina Abubakar tare da shi sannan kuma a hankali a hankali nasara na zuwa kuma karshe sai da ya bar garin Makka ba wai dan yana so ba saboda an takura za a kashe shi manzo Allah ya hijira to manzo Allah yake cewa nayi irin wannan lokacin walaqad atat alayya salasuna min bayni lailatin wa yawmin kwana talatin na yi kwana talatin tsakanin dare da yini daban-daban daban-daban wa maliya wani bilalin ta'am manzo Allah ce ni da bilal wani yana a lokacin manzo Allah yana tare da bilal kenan bilal ya musulunta tun da wuri suna cikin as-sabiqun al-awwaluna da haka in ana maganar manya-manyan sabon manzo Allah bilal yana ciki ah, sayyidina Abubakar ne ya yanta shi to a lokacin manzo Allah ce ne da shi ba mu da wani abinci ya akuluhu zu kabidin da wani mai hanta zai ci mana abin da ake nufi ba mu da wani abincin da dabba abin da yake mai rai zai iya ci saboda karancin abincin illa shay'un yuwarihi ibtu bilal sai dan abin da bai kai ya kawo ba inda bilal zai sanya shi a hammata ma zai iya rubi abin ba za gani ba karancin abin kaga shi kai in Allah ya baka abincin wata guda sai gode wa Allah in Allah ya baka na wata biyu ka gode wa Allah kuma ran da ka rasa ka gode wa Allah haka lamarin ya taso kuma ga shaka manzo Allah ma ya rayu dan ya zama mana izina da abin koyi bai gagara Allah ya cika manzon Allah garin Makka da dukiya ba ko ina da ina abu ne mai sauki a gurin Allah to amma akwai hikima da ya zama na wataran manzon Allah zai samu wataran kuma babu saboda mu ma ya zama mun koyi da shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa anhu an karɓo da gare shi shi dai anas ɗan malik annan nabiya sallallahu alaihi wa sallam ya ce annabi sallallahu alaihi wa sallama lam yajtami indahu ghada'un wala asha'un min khubzin walamin lahmin illa ala anas ɗan malik ya ce allah sallallahu alaihi wa sallama ba a taɓa haɗa abincin rana ba ne Gada wala asha bi fatihil aini ko abincin dare in ka ce isha ya zama sallar isha kenan al-isha in ka ce al-asha abincin dare to manzo Allah bai taba hada abincin rana ko na dare ba a cikin abincin ya zama ya hada min khubzin wa lahmin ga gurasa ga nama manzo Allah bai taba hada ba bai taba hada wannan ba illa ala zafafin sai dai idan an yi baki sai dai idan jama'a sun taru abincin jama'a ne na baki to sai ya zama za iya samun nama da gurasa a kai qala abdullahi abdullahi ya ce shi ne abdurrahman abdullahi ibn abdurrahman malamin imamu tirmizi kenan zai fassara maka me ake nabi da ala zafafin qala ba'duhum wasu ko wani daga cikin malamai ya ce huwa kasratul aidi yawan hannaye shine ala ma'ana manzo Allah baya samun wannan sai in jama'a sun taru an yi baki albarkacin baki sai zama an kawo abinci da gurasa da nama amma haka kullun shi manzo Allah shi kadai to manzo Allah baya haɗa irin wannan abincin saboda manzo Allah bayarwa yake da ya samu sai bayar sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an naufal ibn iyas al-huzali kala an karɓo daga naufal ibn iyas al-huzali ya ce kana abdurrahman ibn auf abdurrahman ibn auf ya kasance lana jalisan yana zaune tare da mu ma'ana abokin zaman mu ne wa kana ni'mal jalis yace ma dalla da abokin zama wa innahu qalaba bina zata yawm wata rana ya tafi tare da mu ma'ana ya juya ya koma tare da mu hatta idza dakhalna baitahu sai da muka shiga gidansa dakhala sai ya shiga ya yi wanka sun makaraja sannan ya fito wa utina bi sahfatin sai aka zo mana da wani akushi wani kwano wata ƙwarya fiha kubzun wa lahmun ga gurasa ga nama a ciki falamma wudi'at da aka aje mana baka abdurrahman sai abdurrahman ya sa kuka fa na ce ya aba muhammadin ya baban muhammad ma yubki ka me sanya ka kuka faƙala sai ce halaka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya bar duniya walam yashba huwa wa ahlu baitihi min khubz shair shi da iyalan gidansa ba su taba koshi ba da gurasa ta sha'ir gurasa ta alkama bai taba ci ya koshi ba fala urana yace ni dai ina ganin mu din nan ukhairna lima huwa khairul lana ba da ganin an jinkirta mana dan alkhairi ne gare mu ana yana kuka yanzu gashi an kawo musu kabaki da nama da guransa lokacin da aka je abdurrahman bin Au sai ya tuno manzon Allah sai ya fashe da kuka me yasa kake kuka ce manzon Allah ya bar duniya shi da iyalan gidan shi ba su taba ce sun koshi sun yi tatil ba da gurasa da nama amma ni yanzu gashi har na zo da baki gidana an fito da shi za a ci shi yasa yake kuka ce to anya wannan jinkirin da aka yi mana alkhairi ne ku ji bayan Allah shi yasa ko ko me kake yi kaga buɗe yana ta zuwa to kai ta koma zuwa ga Allah karka rudu musamman kaga duniya ta buɗe suna cewa sayyidina Umar Allah ya kara masa yarda in an kawo kayan marmari da kayan jin daɗi sai ya bashe da kuka yace kada mu je lahira a ce a zahabtum tayyibatikum fil hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha duk da ayat ta suka kan kafirai ba musulmai ba amma yana jin tsoro to shi abdurrahman ibn auf abdurrahman ibn auf sahabin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallama cikin as-sabiquna al-awwaluna yana ɗaya daga cikin goma da manzon Allah ya bushara da aljanna a cikin hadisi ɗaya kamar yadda muka ambata a kisa sa'ad mutum ne da Allah ya bashi dukiya yana cikin masu kuɗi a cikin sabon manzon Allah kuma Allah ya sanya mai albarka dan in za ku tuna lokacin da aka yi hijira kun ga shi da aka hada shi da wani mutumin madina mutum madina ya raba dukiya ya bashi rabi abdurrahman bin abu ya ce rike dukiyarka ce mata kana so ka duba da taimaka maka in saki ka aura abdurrahman ya ce barakallahu laka fi malika wa ahlika dulluni ala su ku nuna min kasuwa da ya shiga kasuwa ya shiga ya bita sai ga shi kafin wani lokaci ya zo wurin manzon Allah yana kanshi alama ya yi aure manzan Allah ce me ya bare ce ayi aure ne ya rasulullah manzo Allah ce aulim walau bi shatin kai walima ko da da yar akuya ko tinkiya kai ka san yana da hali ai ga yanzu talaka ai ba za ka ce yi walima da rago ba to ai dama kurewa kenan ai amma yanzu mai kuɗi da zai iya yanka sa ko laƙumi zai ga ce kai walima mana ko da dan rago ne ka yanka mana sai manzo Allah ce aulim aulim walau bi shatin to da haka yana cikin waɗanda Allah ya baiwa dukiya kuma ya ciyar da dukiyarsa kan tabarkin Allah madaukakin sarki mutum ne mai daraja mai kima a cikin sabon annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akwai wani hadisi da ake rawaitowa ana cewa manzo Allah ce zai shiga aljanna da lallafi Abdurrahman zai shiga aljanna habwan da lallafi za ga masu tarihi suna kawowa to wannan hadisi bai inganta ba hadisi ne mawdu'i hadisi ne da'ifi duk da ibn jauzi ya ka cikin al-mawdu'at to amma dai malamai sun ce hadisi ne da'ifi akwai wani rawi a da ake kira ammar umara umara ibnu zazan as-saidalani shine ya takaita da hadisi shi kada shine tafarrada bi hadha hadis. shi kuma wannan rawi malamai sun yi magana akan shi dara kudin ya ce da'if bukhari yana cewa rubbama yattarimu fi hadisihi yana dan kai kawo cikin hadisin shi ya faɗa ya sake faɗa can ya faɗa kuma nan ya sake maimaita kaza yana ittirabi a da haka wasu malamai sun za a fa wannan hadisi ibn al-jawzi da ya ka hadisin cikin littafin sa al-mawdu'at sai wani bayani mai daɗi yace wa bi misli hadha al-hadith al-batil da irin wannan hadisi ɓataccen hadisi ya ta'allaku jahlatul mutazahidina jahilan masu zuhudu suke dogara jahilan masu zuhudu sai su dogara da wannan hadisi wa rauna annal mana annal mala mani'un min as ila al Sai daga ganin dukiya tana hana aikin alkhairi tana hana shiga aljanna da wuri sai su dinga kushe dukiya wa da suna cewa idza kana ibn awfin? idan abdurrahman ibn auf yadkhulu al-janna zai shiga aljanna zafan yana lallabe yana jan ciki li ajli malihi dan dukiyarsa ka zale zalika fi zammil mali wannan ya isa zargin dukiya da aka yace ba ruwansu da dukiya ba za su nemi kuɗi ba za a zauna irin su baye na da na yanzu ba haka suke baye na da can sai su koma jeji ba ruwansu da duniya sai ce wal hadisu la yasihu hadisin bai inganta ba wa hushiya abdurrahman Allah ya tsare abdurrahman al mashhudi lahu bil janna wanda aka yi mai shaida da aljanna an yamna'ahu maluhu min as-sabqi dukiyarsa ta hana shiga aljanna ta hana shiga gawa shiga aljanna li anna jam'al mali ba tara dukiya halal ne ka tara dukiya wa innamal mazmumu abinda aka hana kasbuhu min ghairi wajhihi ka same shi ba ta hanyar da Allah ya halatta ba shi aka hana wa mana alhaq wa man alhaqil wajibi fi da hana haƙƙin na wajibi ka hana bada zakka shi aka hana wa abdurrahman yunazza an halaini abdurrahman kuma yana kubuta daga waɗannan abubuwa guda biyu abdurrahman dukiyarsa ta halarci kuma yana ba da haƙƙin Allah a ciki sai ce nawa ne mai kissa da zai dinga burin ya ba da wannan hadisi don ya tsoratar da mutane daga wadata ya kudaitar da mutane zuwa ga talauci sai ce madalla da malaman da suka san sahihi da abin da ba sahihi ba da haka abdurrahman wancan hadisi bai inganta ba yana cikin sabon manzan Allah as-sabiqun al-awwaluna wanda Allah ya tanada musu aljanna ubangiji Allah madaukakin sarki ya datar da mu ya sanya mu zama masu koyi da waɗannan bayan Allah na kwarai abu na daidai Allah ya ba mu lada na kuskure muna roƙon Allah ya gafarta mana ya ba mu ikon gyarawa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik